أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بدائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب يوم القيامة وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم ثلاثة شابيو ga شعبان hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da goma ga watan shidda 2014 za mu yi karatu na takwas a cikin hamziya akan yabon annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A satin da ya gabata an yi magana ne akan sa dahi wanda Zainab radiyallahu anha ta yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarshen ta da ta musulunta da kuma bayani akan Shaima'u uwar shayarsuwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma aka zo ga wani sashe na zatin jikinsa sallallahu alaihi wasallam aka faɗi kuma abin da ya shafi sifarsa shine dariyarsa murmushi tafiyarsa da sauƙi kuma kwanansa an gaje ne ma'ana dai idanunsa na kwana amma zuciyarsa ba ta kwana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a yanzu kuma za a yi magana akan ɗabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ko a ce sashen ɗabi'un annabi sallallahu alaihi sallama bayan an haɗe sashen siffofinsa a yau za mu tashi baiti na ɗari da ishirin da bakwai shi ne ke cewa ma'asiwa kullikihin nasimu wala ghai rumu hayyahu rawdatul ganna'u rahmatun kulluhu wa hazmun wa asmu ووقار وعصمة وحياء لا تهل البأساء منه عور الصبر ولا تستخفه السراء صلى الله عليه وسلم shine ce ma siwa nasimu ba wani iskan jijjihi a ɗabi'unsa ba ba waninsu a ba ma'ana iskan jijjihi iska ne mai daɗi mai ƙamshi mai taushi su ne ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya kamanta yadda iskan yake da taushi to haka taushin ɗabi'un Annabi Sallallahu alaihi wasallama suke sannan arraudatul ghanna'u kwadama ni'imtacca wala ba ta zana ghairu muhayyahu wani huskarsa ba ma'ana wadama ni'imtatta ita a huska ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wadamar da take tana da yawan tsire da fulawai da ɗiyan itace a nan abu biyu ya faɗa na daidai ya faɗi bayani akan ɗabi'unsa domin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani ne alqur'ani ko babu matuƙa gare shi don haka ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama ba su da matuƙa Allah ce wa innaka ala khuluqin azim sannan Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta ce kana khuluquhu alqur'an duk sa alqur'ani ne bayan haka ya magana akan huska annabi sallallahu alaihi wasallam domin babu wata huska wadda take kyau ko wadda ta kai kyau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluhu dukkanin annabi sallallahu alaihi rahmatun rahama ne wa hazmun kuma tsarin lamari ne wa azmun niyya ne wa baƙarun girmamawa ne wa ismatun tsari ne wa haya'u da kunya duk annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama gaba ɗaya haka shike na ɗaya dai ya ambata cewa rahama ne domin Allah subhanahu wataala ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ana rahmatun muhdatun sannan ibnu abbas radiyallahu ma, ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga musulmi da kahiri domin kowane annabi idan aka karyata shi to za a halaka wa'annan jama'a din amma annabi sallallahu alaihi wasallam an jirkinta duk wanda ya karyata shi sai mutuwa ya ga sakamako ne ko kuma zuwa ranar alkiyama wanda ya gaskata shi amma zai samu rahama duniya da lahira sannan Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim sannan wani abu ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka hissan mai jini abinda yace Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun haka kuma abinda ya shahi Uhudu da Khandaq da dai sauran abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da su wurin ya ƙuƙa daban-daban musamman handak da kuma uhudu to ya aka yi kuma ga handak ya yi addu'a gare su abin da ya sayi musu addu'a saboda sun hana shi daga yin sallah alwusta don shi ne musu addu'a don haka addu'a ba ya yi don an taba shi ba domin an taba addini ne annabi sallallahu alaihi wa sallam, bayan haka hazmun tsari ne ga al'amari gaba ɗaya. ma'ana dukkan al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallama suna da tsari matuƙa ɓoyensu da bayyanensu abinda a hazmun shine dibi ƙarshen lamari ya zai kasance to annabi hazmun ne gaba ɗaya sannan wa azmun niyya ne gaba ɗaya shine yin gaugawa ga cika abinda ya ya tasamma sannan wawa ƙarun annabi sallallahu alaihi wasallama girma ne gaba ɗaya ta ɓangaren Allah subhanahu wata'ala ta ɓangaren ya girmama umarnin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma bangaren tsakaninsa da mutane na zamaninsa suna girmama annabi sallallahu alaihi wasallama kwarai sannan bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallama mutane da yawa na ganin girmansa waɗanda ba su yi lokaci da shi ba musamman waɗanda suka yi ganin girmansa abokansa waɗanda suka yi lokaci da shi domin da kansu suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam majalisa ta majalisa ce ta ilimi da kunya da alkhairi da amana ba a daga sauti majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ba a keta alhurma kowa idan yayi magana ka ce tsuntsaye na abisa ga kawunan sahabbai radiyallahu anhum ajma'in amr ibn al-as radiyallahu anhu yake cewa na abuci annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba cika idanuna da abin da ya shahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda ganin girma ne da muke yi yace da an ce min siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan iya siffanta ba sannan zaid ibn dasana kahirai sun kama shi suka ce ka nasa annabi sallallahu alaihi wasallam an makin ka anan daure mu sake ka yace wallahi na hisan duk abin da za ku yi min ku yi min kamar da kuka yi min dan uwana kun ka kashe shi na hisan ku yi min duk abin da za ku yi min amma ba zan nasa kaya ta soke annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda ganin girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshen ta an haka shi don cewa sun kai da zaran yan nasa za su sake shi don haka wa waqarun wa ismatun sannan annabi sallallahu alaihi wasallam tsari ne ga kowane irin sabo sannan wa haya'u annabi sallallahu alaihi wasallam kunya ne tsari ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai sabo zahiri da baɗini da gangan ko ba da gangan ba sannan da wasa ko da bananci bananci ko da gaske da yaddarsa ko yana cikin hushi kamin annabta da bayan annabta haka dukkan annaba suke annabi sallallahu alaihi wasallam masumi ne sannan wahaya gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam kunya ne anan yayi batun isma Allah subhanahu wataala ya tsare annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare masa littafinsa ya tsare masa matansa ya tsare masa abokansa sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallama dore ana kariya ce ana gadi ne irin su mu'azu ibn jabalin zakawani muhammadu ibn maslama sa'ad ibn abi waqas az zubairu Allah ka yadda da su ana sabkanta wallahi asmuka minan nasi gaba ɗaya yace kowa ya wace gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya tsare ni kamar yadda yake cikin Tirmidhi da Baihaqi da kuma Hakim da dai wasu su to shine yace kuma wahaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kunya ne gaba ɗaya alba'asa'u tsananci tsananci matsaloli na yau da kullun la ta kullu ba su walwale sabir ya gwai na hankuri min wani annabi sallallahu alaihi wasallam shiga cikin yanayi na yalwa wala tattaqiquhu ba za su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana duk yanayin da ya shiga in na tsanani in kuma yanayi ya shiga na yalwa gaba ɗaya yadda yake haka shike sallallahu alaihi wasallam bai canzawa wani tsanani na canza shi wani kuma yalwa na canza shi a annabi sallallahu alaihi wasallama yadda shike haka shike da tsanani da yalwa duk ba ta canza shi ba ta hishe shi daga tawalu'insa da kuma girmansa da irin nutsosa sallallahu alaihi wasallam haka kuma duk yalwar da ya samu a ɓangaren yaƙuka ba za ta canza shi ba domin lokacin da ya shiga makka ƙarshenta gaba ɗaya. ya yi sajada sai da goshinsa ya yi kusan tabo wannan sirdin na raƙumi ɗin saboda gode ma Allah da tawalu'i da Allah gaba ɗai cewa Allah ya halatta mai makka ba ta taɓa halatta ga wani mutum kaminsa ba sannan gaba ɗai waɗanda ya kama ɗin ya yi musu rangwame mutum dubu biyu ya ce ishabu fa tumu mutulaka la ba, alaikum yau Na haka ba wani wanda zai yi magana a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rige ya ce ya yi musu karumat nafsuhu idan kana son ka ƙara tabbatar da abin da ni faɗa abin da ni faɗa za ka ƙara tabbatar da karumat nafsuhu rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta girma wanga baiti kamar illa ce ga baitin da ya gabace shi kenan wa'yanga abubuwa ba mai yin su sai mai karimcin rayuwa shine ce karumat nafsuhu annabi sallallahu alaihi wasallama rayuwa ta ta girma ba ma ya haduru bai taɓa ɗarsa a su'a wani mugun abu ba ala kalbihi ga zuciyarsa walal fahasha'u bai taɓa ɗarsa alfasha ba abinda alfahasha'u shine dukkan abinda yana da muni ga faɗa ko ga aikatawa kamar ƙarya ko zina babban su shine shirka sannan tsahi sannan kashirai sannan kuma cin riba da cin dukiyar marayi da kuma tseriya wurin yaƙi da kuma ƙazafi ga waɗanda suke ba su aikata abu ba Allah ka tsare mu ga ko guda daga cikinsu ni'imatul ilahi ni'ima Allah azuma ta girmama alaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ni'ima Allah ta girma ga ma'aiki wa kana fadlullahi alayka azim bayan haka al'udama'u manya-manya fastaqallatu sun karamta idan an ka dibi dukkanin abin da Allah ya masa ni'ima to gaba ɗai manya-manya sun karamta da zikirihi idan an ka ambaci annabi sallallahu alaihi idan an ka ambaci annabi sallallahu alaihi za zaka ga duk manya-manya gaba ɗai sun karamta idan an ka danganta su ga ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahilat qaumuhu jama'atsa sun yi masa aiki sun yi aikin wauta alaihi gare shi amma gaba ɗaya fa agada yayyahe musu ya runce idanu ya kau da kai ne dama wa akul hilmi aboce hankuri da abuhu al al'igida'u shine runce ido da yahewa kan abin da aka yi masa tubale shugaban talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi al'alamina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yalwaci talikai ilman ga ilimi ba ilimi irin nashi wa ba haƙuri ba jimriya irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya fi kowa jimriya mutanen farko da mutanen ƙarshe fa hawa baharun don haka shi annabi sallallahu alaihi gaba ɗaya gulbi ne ga girmansa da tsawo da kuma faɗinsa da zurhinsa wani irin gulbi ne na ilimi da hankuri da kuma abin da ba ilimi ba hankuri ba duk gulbin su ne al'aba'u sha da tsanani ko kuma al'aba'u nauye-nauyen mutane wani ya sha wani ya wanki wani ya wanka wani ya sha da dabbobi da sauran bukatoci lamtu, ba za su gaje shi ba shi wannan gulbin na annabi sallallahu alaihi na hakuri ko kuma a wata nusa maimakon fa huwa baharun lam tu'hil a aba'u a wata nusha annabi sallallahu sallama fa huwa shi annabi sallallahu sallama baharun wani irin gulbi ne wanda shike arrika'u ƙananan guguna lam tu'uhi ba za su gaji yadda annabi sallallahu sallama ba ƙananan guguna shi arrika'u mustaqillin duniyaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya walaƙantar da duniyar ka kai mutum ma'ana idan kan lura da siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam na kammala da horantuwarsa za ka tabbatar da bai ɗoki al'amarin duniya komai ba shi an mustaƙillin duniyaka ya karamtar da duniyarka an yin saba daga a jingina al'imsaku kamewa min haga duniya ilaihi gare shi wal i'da'u ko kuma ba su waye nemi a bashi na daidai ba zai kame duniya ba don yana son ta sannan kuma ba zai nemi a bashi duniya ba don yana son ta ko kuma ba za a jingina al'imsa ku riƙewa ba min ha daga duniya ilaihi gare shi zan yi riƙe ki basuwa wal i'da'u ko kuma wurin basuwa ya basuwa kaɗan ne domin yana ba da kyauta kyautar da wanda bai tsoron talauci wannan yana nuni ne ga cewa ma'aiki sallar sallama ya yi tsananin kau da kai ga duniya domin da kansa annabi sallar sallama yana cewa da bakinsa mai tsarki sallar sallama matalici na ya gita min baɗa ha'a makkata rahim maka gaba ɗaya ya koma zinari ni ce la ya rabbi walakin ashbu'u yawman wa aju'u yawman na fi son yau in koci gobe in ji yunwa idan ni ji yunwa in eh, kankan da kai gare ka in ambace ka in yi zikirinka idan ni koci kuma in gode maka sannan abubakar siddiq radiyallahu anhu ardahu wata rana an kawo mai abin sha aka kawo mai ruwa da zuma sai aza kuka sai da duk na tare da shi suka yi kuka bayan ya yi kuka ya shafi idanu suka tambaye shi ce abin da ya sa wata rana ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ni gaina haka yana jaye wani abu ga kansa ko ban ga komai ba tare da shi sai ni ce menene kake jayewa ga kanka yace duniya ce an ka suranta min ita shine ni ce mata ilaiki anni ma'ana ki ki tafi ki banni sannan ta sake dawowa ta ce to in har wani ya in ka kuce min to wani bayan ka ba zai kuce ma ba zai kuce mini ba kamar yadda bai haƙi da hakimu suka ruwaito wannan hadisi ne to shine annabi sallallahu alaihi wasallama duniya bai doke ta komai ba wai har a jingina ya kame duniya ya ki ba wani wale ya da ko kuma ya ba wani abin da shike bai gamsashe shi saboda son duniya shamsu fadlin annabi sallallahu alaihi wasallama rana ce ta daraja azzannu zato ta haƙƙaƙa zai tabbata fi ga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu shamsu haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama rana ne wadda ya'o haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama haske ne rifa'atan ga ɗaukaka fa iza ma duha idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo a cikin hanci duha hanci wanda shike lokacin innuwan mutum na bayyana saboda lokacin hanci ya yi ƙarhi kamar misali mu ce ƙarhe tara misali zuwa goma kaga hancin ya yi ƙarhi abduha'u dama akwai abduha akwai abduha'u akwai ƙaramin hanci akwai babban hanci to shine ya ce idan annabi sallallahu Salama ya shigo hanci nuru haske ne maha zai shahi abdulla innuwa gaba ɗaya amma waƙad alhali abduha'u hanci asbata shi yana tabbatar da abdulala innuwa hanci yana tabbatar da innuwa amma annabi sallallahu alaihi sallama haske ne bai tabbatar da innuwa saboda innuwa nau'i ce ta duhu amma annabi sallallahu alaihi sallama ba zai kasance a samu duhu tare da annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ba sayyidina usmanu ya taɓa ce ma alaihi sallallahu sallama idan dai Allah ya girmama innuwarka daga ataki innuwarka to ya ga iyalinka kenan ma'ana Allah ya tsare ma iyalinka daga kowane irin walakanci a lokacin da aka yi kazahi din nan ga Aisha radiyallahu anha wa arda sai me to anan ya yi magana a kan cewa idan annabi sallallahu salama shigo cikin hanci haskensa yana shahi innuwa to kamar wani zai yi tambaya tunda da haskensa na shahi innuwa to ai can an yi bayanin cewa girgije shi na yi masa innuwa to ya an kai kuma haka to shi ce ya yi sauri ya ce faka an gama mata ka ce girgijen nan da ta yi masa innuwa wacce bayani ya gabata Atku ta yi ajiya innuwa ne gare shi kamar ta aje ne don haka bayan ran nan bata sake yi masa innuwa ba saboda hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma waccan innuwa da ta yi a lokacin saboda wasu hikimomi guda uku na ɗaya dai al'irhas shi ne ci al'ada cewa nan gaba wannan mutum akwai babban al'amari gare shi tafi nan mu'jiza don shi ɗaya ne giragizai suka yi masa innuwa musamman lokacin da yana tafiya ƙasar sham ɗin nan har dai khadija ta aure shi radiyallahu bayani ya gabata na biyu kuma ana sanashe shi ne cewa Allah zai yawaitar da yawan al'ummarsa kamar yadda inno ga ta lullube shi al'ummarsa za su yawaita su lullube shi na uku kuma cewa lalle hasken annabi sallallahu sallama ko da annabi sallallahu sallama ya wuce haskensa na addini yana nan ba zai wuce ba akan manufar cewa faka annal gamama tastauda'atu man shi ne wanda addufa addufa waɗanda suke a wani wuri addufa fa'o waɗanda suke masu kariya gare shi a wajen makiya su ne sahaba azalla sun samu innuwa ne min zillihi daga sashen innuwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana dukkan abin da suka samu na haske to ya samu ne gare su domin hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu duk watsa addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika musu su ko sun miƙo matabi'ai su ko tabi'ai sun miƙo matabi'u tabi'ina har zuwa ga duk mujaddadai da dukkanin malamai ahlus sunna wal jama'a alfada'ilu duk waɗansu darajoji na mutane da aljannu da mala'iku khafiyat sun ɓoyu inda hu idan an ka dibi irin darajar da an ka ba a nai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To, duk wasu darajoji suna ƙasa ga daraja ta annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Al'ahawa'u soye-soyen rai wanjabat sun kuranye an ukulina daga barin hankulanmu bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A nan ya faɗi abu guda biyu, cewa darajarsa duk fifice-fifice sun boyi ingana shi, sannan kuma soye-soyen rai gaba ɗai sun kuranye daga hankulanmu albarkacinsa. To shi ne, sai baitin ga yana da alaƙa da baitin can. kowane dango da ɗan uwansa shine game da cewa darajar kowa ta ɓo inda inga tashi shine ce a yallata jallin akwai bayyanuwa lin nujumi ga taurari ko ma asubi inga sahiya anya taurari za su bayyana kuma da sahi? ma'ana in sahiya ta waye ba za ka game ba ba za ka ga taurari ba to haka idan aka yi bayani akan hasken daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka ga ta kowa ba wani mawaƙi na ce ma wani basarake ka annaka shamsun wal muluku kawakibu idza tala'at lam yabdu minhunna kawkabu cewa kamar kai rana kake dukkan sarakuna gaba ɗaya taurari ne idan rana ta bayyana wani tauraro ba zai kingi ba to annabi sallallahu da ya hito duk wani mai daraja sai ka ga. darajarsa duk da tana nan amma ta dushe idan an ka gama ta da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai kamanta daraja annabi sallallahu alaihi wasallama da sahiya su ko darajojin sauran mutane kamanta su da me eh da taurari sai kuma bayani akan wanjabat bihi an uqulinal ahwa'u cewa soyayyen rai sun gushe gaba ɗaya ga mu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine shi ko yace am koko ana samun baka'u kingi lizzalami ga duhu asuhi kuma ga sahiya in ga sahiya ai ba za a samu kingin me ba kingin duhu to haka annabi sallallahu alaihi wasallama haske na shari'arsa ba zai ba duk wani abin da ya shahi son rai ba yadda ka san haske na subahin idan ya zo ba za a samu duhu ba wannan laffun wa nashru murattabun kenan mu'jizul qawli wal fi'ali annabi sallallahu alaihi wa ba za a iya faɗan zancensa ba ba za a iya faɗan ayyukansa ba kamar ka yabe shi akan abubuwan da ya faɗa ko abubuwan da ya aikata fassara ta ɗaya kenan ko kuma mu'jizul qawli annabi sallallahu alaihi wasallama zance ne gagara koyo ne ba za a iya irin zancensa ba wal fi'ali ba za a iya irin ayyukan annabi Muhammad sallallahu alaihi ba domin zancen annabi sallallahu alaihi abubuwa ne na gaibubbuka da kuma alqur'ani don haka babu wanda isa kawo irin alqur'ani karimul khaliqi mai girman talitta ne wal khulqi mai girman dabi'u ne muqsidun mai yawan adalci ne mi'ida'u mai yawan kyauta ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam la taqis kakka yadda ka auna halkan wata talitta wani taliki bin nabi da annabi fil fadli ga daraja ka ce daraja wani taliki ta yi kama da daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kakka yadda ka yi haka fa huwa al-baharu domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama wani irin teku ne ga alherinsa wal anamu duk gaba ɗaya talikai na duniya gaba ɗaya iba'u tafukka ne duk gaba ɗaya a game talikan duniya gaba ɗaya tafukka ne ko kuma wal anamu gaba ɗaya talikai gaba ɗaya ruka'u ƙananan guguna ne kenan ko babban guga mai za ta yi teku? bale ƙaramar guga kullu fadlin kowace daraja fil a cikin talikai alfudala'u masu daraja din nan ista'arahu sun yi auren darajar nan ne famin fadlin nabiyyi daga fifiko na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wayannan talikai suka aro wannan daraja a nan kamar yadda shugabanni suka jaraba ke wai duk wata daraja da aga wani annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam na da ita tare da ƙari misali Idrisu alaihi salam Allah ya ce ana ku kanan aliyya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko an yi mi'raji da shi Nuhu alaihi salam ya tsira tare da jama'arsa shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama jama'arsa ba za a halaka su ba da azaba ta game gaba ɗaya Ibrahim alaihi salam ya tsira daga wuta shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira daga wuta ta yaki gaba ɗaya a ce yaki ya canye sa kullama auqadu narin lil harbi fa ahalla sannan an samu watan wani yaro ta kone gaba a nan sallallahu alaihi yana shafin fatan jikinsa gaba ɗaya ta koma lahiya lau Musa alaihi salam ya jirkice sanda ta koma macijiya shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ku tutturun da bino yayi nishi yayi kuka saboda soyayyarsa kaga wannan yayi bayyanar da mu'jiza aka kuma tsage teku ga Musa alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko wata ya tsage masa kamar da bayani na nan tafi sannan Musa alaihi salam ruwa ya bubuga daga duci saboda bugun sandarsa shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama cikin jini ne da nama ne ruwa sun ka bubuga Musa alaihi salam Allah ya magana shi ɗori sina shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi magana da shi kuma ya ga Allah a sama. Harunu an ba shi fasaha a cikin Ibraniyanci tare da ba mu'ujiza ga Ibraniyanci ma'ana ba gagar koyo ba ne, amma an ba annabi sallallahu sallama arabiya kuma gagar koyo ne abinda aka ba annabi sallallahu sallama ta harshen arabiya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan kaga ga koyo ne shi alqur'ani amma wasu littattafai ba mu'ujiza ta gagar koyon su ana iya canza su bayan haka an hore ma annabi Suleiman magana da tsuntsaye shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam duwatsu da itace ke magana da shi an hore ma annabi Suleiman hayyau iska annabi sallallahu alaihi wasallam an hore masa buraka an hore ma annabi Suleiman aljannu shi don aiki kawai shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam an hore masa aljannu sai da sun ka musulunta ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam Yusuf alaihi salam yana da rabin kyau annabi sallallahu alaihi wasallam shi ai kyau gaba ɗaya to shine dai yace kullu fadlin kowace daraja fil alamin cikin talikai alfu dala'u masu darajar nan ista'arahu sun aro darajar nan min fadlin nabiyyi daga daraja da matsayi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan za mu takaita da fatan Allah subhanahu wata'ala ka ƙara mana jagoranci mun samu labarin rasuwar hajiya arabi an bagala Allah subhanahu wata'ala ka gafarta mata Allah shi mata rahama Allah ka sa ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh